ka tattaro ya kama shi za a zai ba shi da kuɗi kuma an san gidan miji sai da hatsi ko ba shi da kuɗi sai maza Allah ce ki auri Usama sai ta rena da Usama sai maza Allah ce ki auri Usama na biyu kenan tace sai ta auri Usama daga baya sai ta murna ta ji daɗin auren da ta yi wa Usama Allahu Akbar tunda manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake ko menene manzo Allah yake aure ka aure sai ga Allah ya sa albarka ko to shine manzo Allah ke yake fa amma Muawiya fa suluq la ma da nasu sai kai mutum wata rana ba shi da kuɗi wata rana kuma zai waye gari shi wannan Muawiya kuma wata rana bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lo ai al'amura sun tafi gaba sai ya je aure wata aure wata mata a ƙauye wata 'yar ƙauye ya kawo ta birni ya kawo ta birni ko ba da sarauta ke kawata birni ba da khalifa yana zaune yana ganin cewa ga jin daɗi ga komai sai san ɗan kauye inda ka gaji da kyale ke wata rana tana zaune sai ta ce la lubtu aba'atin wa taqarra aini ahabbu ilayya min lubtu shuhur ita tana kauyen tana tana daura menene ya kauye ke daurawa ne farin zane ko dan me Dan marasu su ta ce tana kauyen su tana ɗaura wannan farin ko dan marasu su ya ji mata an kawo ta cikin wannan jin daɗi aka saka mata wannan ba ta jin daɗi sai ji haushi ta tara ta kawai ya koma ta ta kauye to zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake so kenan shugaban musulmi ya zama guda ɗaya karkashin tuta ɗaya amma in aka tarwatse wannan yayi haka wannan ya kashi kenan al'amura sun lalace ke, mun gane ko to menene wajibi akan mu kenan mu hadu karkashin tuta ɗaya ke in aka ce wannan ya ɗebi wa'ancan wannan ya ɗebi dama Allah ce wala tanaza'u fatafsir wala tanaza'u sai ce fatafsir wa tazhabarikum kada ku jayayya sai ku fashale sai ku lalace sai ku kare sai mulkin ku rasa izza da buwaya da karfin ku duk sai ya lalace Allah ku yi hakuri dan Allah na tare da masu hakuri amma in kai kana ganin kai zaka je kai ne ka kafa kungiya ka jawo ƴan jama'a ka kafa kungiya ka jawo jama'a ka kafa kungiya ka ja kai ne farkon wanda ya cutu da abin da kai misali duk sa da kace ni ne shugaban kungiya kaza ma'ana ka duk wanda ba cikin wannan kungiyar ka ba da daman ya jayayya da kai kenan ko ya kika ko ya fadi duk abin da ya ga dama dan ka ce ba kai ne ba naka bane ba karkashin kai ke ba sai ka yi wannan lokacin kai ne ka dace Allah kai ne ka dace ka rika tuta ka ja musulmai sai ka ce a'a kai wata wata kungiya kake jaye to sauran musulmai fa wannan kungiya da kake ja wani baya da sha'awa wannan wancan kungiya yake da sha'awa wani baya da sha'awa wannan da wancan sai wancan wani baya da sha'awa kungiya baki daya mun addinin musulunci yake so wa eh, karkashin tuta daya la ilaha illallah muhammadur rasulullah to wa annai ya za a yi kenan ma'ana ka zamo sababi kike cewa musulmai kuma ka je Allah ya zai tsayar da kai ina wannan abin da ka kawo ina ka samu wannan kike musulmai da kai ina ka me dalilin ka ba wanda na aiko ma sai Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam kuma zaka bada jawabi wannan kuma takardar bayan haka malam wa'yansu matsaloli suke son a tattauna a warware musu dan Allah shine matsalar kuwa ita ce a yanzu mafiya yawa daga cikin mata suna yin amfani da wasu magunguna ko na gargajiya ko dai na bature don su samun karbuwa gun mazajensu waɗannan magunguna sun kunshi na sha da na shafawa da na wanka da dai sauransu don har da na amfani to mu abin ya ɗaure mana kai game da yin amfani da su kuma an ce wai in mace tana amfani da su ba za a wulakanta ta ba kuma ko da da ana wulakanta ta yanzu a daina wulakanta ta kuma sai ta mallaki mijinta kuma sai ta ɗauke hankalinsa ya kan wa'yansu sai kanta kuma sai ta sa ya sake wata ya aure ta ko ya sake kishiyarta to nan magunguna da ake sha dama abin da yake ka'ida kowa ya gaya ya sani ko abin da aka shigar da shi da karfi in ya samu dama sai ne da karfi sai kari mace kina nan yadda Allah ya halitta ki da kyauti, ruwa da sabuli da lalle sai saki kai shekara 50 60 kina nan lafiya lau sai ka ce a a shafe shafe zaki kai sai ki kalli na shekara 3 hudu biyar karshe haka sai ne sai lalace sai lalace to wa'annan magunguna da kuke tusawa ko kuke sha ko kuke menene kun san ina suka fito abin da yake wajibi ki sani babu wani magani da zai kara mace menene menene wurin mijinta har abada duk wanda yake miki akwai maganin da zaki sha ko ki wanka ko ki tuta mijin ki ji daɗi fiye da yadda ya kamata wannan duk yaudara ake muku ba ma ba maganin da zai sa miki wannan masu yin maganin ai sun fito maganin ai turanci ko gida ko mota ko makullin tiraka ko ɗan karen duka ko sakin wulakanci Allahu akbar taken maganin kenan da suke yi dama abin da yasa take son ta yi kowa tana son ta mallaki mijinta ita ke da fada a gidan ko suna ne ko ita kadai shine suka sa ko gida ko mota ko makullin turasa. eh in ta yi amfani da wannan maganin mijinta ta sha kansa in ma ya sai mata gida ko ya bata mota ko ya bata makullin tiraka makullin tiraka ne ake ma'ana ɗakin mijin kenan inda dukiyar kai kenan ta ta kasa abin to shine kuma aka mu kuma muka kara ko dan kare duka ko sakin wulakanci duk waɗanda ke amfani da waɗannan magunguna karshen rayuwarsa sai ai mata sakin wulakanci ko ko kaga wulakanci ya ya faru da gare ta sa'annan waɗannan magunguna da ake kawo muku cewa suka yi a rage haihuwa sai kuka kiya sai suka zo suka saka cikin unguwanku kamis kamis kamis kamis duk aka ba su kuɗi mace ba ta lafiya a mata allura ba san me alura da aka yi mata ba an kashe mata eh, kwayaye wa'annan magunguna da kuke tusawa cutar da ku suke sai ta sa miki kai kai ki zama ba ki da kunya duk inda kaje kina kai kai ya zama miki ciwo wa'annan magunguna da kuke tusawa shi kenan sai zai saka miki zuban jini zai kashe miki mahaifa zai kashe ba yadda za a yi ka ko in kin yi bukin ke mijin ya ji daɗi nan ga karfe kuma sai mai watsar da ke ba haka bane ma'ana cutar da ku suke yi babu maganin da zai kara miki wani abin da ake abin abin da aka sani ne maganin na bature kenan ko ki jafa ko ki ja, ko ki tusa ko ku menene da menene ba abin da zai kara miki in kin ga kaman kin jawo hankalin miji ki saurayi ran da wannan shi danki zai fita ta ga kuma tashi hankali fiye da yadda yake fari wata rana sai kin ci dan karen duka ko kuma kin ga sakin sakin wulakanci duk waɗanda ke yi an san san su ai kowanne ne yaya al'amarin ke kasance abin da ake nema shine ki kyautata tsakaninki da mijinki kuma kullum kullum ki ta roƙon Allah madaukakin sarki Allah ba ku zaman lafiya Allah ya sa ki samu karbuwa a wurin miji wayannan bature zai kawo miki abin da zai miki amfani zai sa zuwa kare tattalin arziki ka san ku kina kwana yunwa bature yana son ki nasara fari cikin shi baki nasara akwai wahala ga masu biyan nasara haka ko bature yana son ki zai sa kaje ya miki tattalin arziki ka zo ki roki waye gari ba abin da zaki su ne za su kawo miki magani ki tuza ko ki sha dan ki samu lafiya suka zo suka yada ta cikin cutar menene kan a kasafo abin da aka sani shine da abin da aka sani shine a tukuri da ake ma mata in za a aure in mata za a aure ko ma abin da ake har hada abinci ne za a ci ko wannan sun daina ne eh? wannan abinci ne ake sha shi kuma wa'annan abincin da ake ci wata ranar matsala ta kama za a tattauna menene yasa ake yin wa'annan bisa amma ki tabbatar da cewa babu magani da zaki sa ya kara miki daɗi ya sa ya sa miki ɗaukaka wurin mijinki sai kyawawan hali saboda kada ki jatta halin ki kada ki daga hannu ki roki Allah kada ki kaza kaza sai suka juya ki suka ce ga abin da zaki ta ga abin da zaki kin samu biyan bukata ba sun mantar da ke Allah ba kenan to shi nan wata rana sai kin ga wulakanci fiye da jin daɗin da kika yi don jin daɗi ne dan kaɗan sai dan ne na ɗan lokaci asiri ne kika yi malamin subbu ne ya baki ne kika je ka binne kika rataya a kori ɗin waya tisiyanki ko ko a'a ran girkin ki ne ki bi kazar kazar ran girkin ki ki ba kazar kazar duk wannan alkhairi ne ko sharri ne wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara zaki gani a duniya kuma zaki gani a lafiya. yasa babu abin da yafi ruwa da sabuli da lalle sa'an da kyakkyawan hali ki shimfida cikin kyakkyawan yanayi shi biyayya sannan kullum ki daga hannu ki roki Allah madaukakin sarki Allah ka babu zaman lafiya Allah ka sa na samu karbuwa a cikin Allahu abinda Allah ya shigar da shi ta hanya daidai ke nan bukatar ki tabiya amma duk hanya shi kanki aka yi wallahi tallahi ba shi da karko duk masu yin waɗannan karshe sai ya mata sake wulakanci ko ko a'a karshen rayuwarta sai ta lalace ta zama ba ta ba wannan miji ma ba ya kaunanta kowa ma ba ya kaunanta tunda Allah ba ya kaunanta in Allah ba ya kaunanta waye zai kaunanta ji dadi shi yasa wannan magunguna duk masu yi ma waɗanda suke wannan maganin bakin mutum sun ce ba shi da amfani cutar da ku yake yi shi yasa kada ki kada ki bata lokacin ki duk maganin da suka ba ki sha ko na bature ne ko na bakin mutum ne magani ne da zai cutar da ke ba magani ne da zai miki amfani ba abinda aka ce ki ma ƴan uwanki abinda kike so kanki kullun ki daga hannu ki roki Allah ki jasta tsakanin ki da Allah inna allazina amanu wa amilu salihati sayaj'al lahum arrahman wudda inna allazina amanu wa amilu salihati sayaj'al lahum arrahman wudda fa inna ma yassarnahu bi lisanika ki aikin kirki ki jatta tsakanin ki da Allah ki gani Allah ki zai juyo zuciyar mijin naki ya zama ya fi ganin ki da kowa amma wayannan hanyoyi na shedanci na shedanci ba su amfana miki komai sai dai su cutar da ki mun gane ko a hankali باب بيع isa'ani قبل an يقبض وبيع ما ليس عندك indak yace babin da ke bayanin sayar da abinci kafin ka dauka ka bayan ka saya kafin ka dauki abin ka mallake shi ka sayar ko ko ka sayar abin da ba ka da shi abin da ba shi hannunka shine jiya nace a lokaci zai shigo wani babi daban ko to ga ba wa bi wa bai ma laysa indaka ka sayar abin ka sayar da abin da ba ka da shi ba shi hannunka da a ce an duk ka'idodin da shari'a ta sun fita na wurin cinikayya sai da sayarwa har yanzu sai ga al'amura suna tafiya a hankali kada ranka da hankowa ya tafi lafiya to amma sai aka canza mutum yana zaune zai ɗauki talfon ya yi magana a kamfani ko an san shi ko ya bada brad a ba shi allocation yanzu yanzu ya magana ba aikin da ya fi siya tiriban miliyan ɗaya don Allah mai zai hana barna a ban kasa wanda ya dauki telefon ko ya je aka bashi takarda ba abin da yi ya je sai aka bashi 10% ko 50% ma'ana ribar dubu mai kan dubu ribar miliyan ɗaya. sa'an da kai da za ka yi aikin tukuru ka je kana ta fama ko kudin ka fita ko kada ya fita wannan mutum dan Allah da noma yayi har hannunsa ya kanta zai je sai mota miliyan daya hau zai je sai agogo naira dubu talatin zai sa riguna naira kaza kaza kaza sai kaza al'amura suna tafiya dan ya san yadda ai wahalar neman kuɗi to amma bai wahala ba an san shi ne ko yana da makani ko a telefon zai yi ko kuwa rubutu za a yi yanzu a cire location a bashi to shi kenan an tattara abinda za a duke da za a gyara makaranta a neman ma 'yan matan bodin abinci a neman ma littafan yara a yi menene da menene a yi kwangila ko a yi allocation kai ba a kada ba abinda kai ka ci riban miliyan ɗaya ko miliyan biyu ko rabin miliyan wanda ya yi kaza wasallam kafin a je wurin a duba ƴaƴan mutane din kuɗin ya kare ko a suka janye wannan ha mutane suka janye wannan ko ya haka asibiti haka duk ma'aikatan da yake ana kallon mutane suna farna da dukiya suna kashewa kila sai wurin ya kare to sannan sai ya ce hukuma ta je ta yi na ina ku? kowa yana kallo inda kuɗin ke bi ai kuma kowa ya shiru kuma ko ka in za ka yi magana haka ka aka baka sai ka yi shiru ma'ana dama ba dan Allah za ka yi kai magana ba dan ba yadda za a yi daiman muna zargin shugabannin sai kaza shugaba sai kaza sai kuskure suna da laifi amma yaya shugaba zai iya san yayi kuskure eh wa zai faɗa masa ni ko kai kowa sai wa manyan malaman shugaba ya zai iya san yayi kuskure ya san idan kasa shi tare da shi suke mana daidai ke ne yake zai tabbatar da ya kuskure sai alamari zai ta tafiya haka amma a bayyana musu kaza kaza ba al'umma tana cikin kaza an kawo kaza amma ga sai a'a alhamdulillah al'umma su ne gobe wannan ya haka jibi wannan ya haka shi kenan sai a zo a samu hukumar da malamai ke sarrafa ta a hankali sai shari'a ta zo ba da ayi wata wahala ba amma kowa ya shiru ma ba abin da ya faru ke gona na ya faru abin da ya faru eh? ba abin da ya faru shugabanni ba su yi kuskure ba al'amura suna tafiya daidai kyautar da kanishin da kake yi <laughs> eh? eh to kowa ya yadda kenan ko kai talaka ba kai da ke zuwa aka baka naira hamsin kaje Allah ya kiyaye ka Allah to Allah ya kiyaye su kuma suna shan sai ka kana kuka Allahu akbar ke ku ake tarabu Allah ya kiyaye ka Allah ya kiyaye to Allah ya kiyaye su sun rayu kuma sun shanye jinin ka kuma ka ce sai ne حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من أمر من أمر بن دينار قال سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول عن عبد الله بن عباس نافرته أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أبن من ذا الله يعني أكيسيني فهو الطعام أن يباع حتى يقبض شيني أبنتي كوكاين كيفني إن كسيو كذا كسير سيكا أو كاكا ملكي أبنكا كاكا يورنكا كاجارا قال ابن عباس يا عبد الله بن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله yace ai komai ma haka in ka saya ka ɗauka ka je ka gyara wurin ka akai wurin sayarwa kowa ya zai saya shi kenan nan kowa na da yanci ya zai saya amma aka ce sai wani da wani shine za a ba allocation wani da wani shine za a ba supply wani da sai yanda suka sarrafa kasuwa to talaka kuma sai ya sai kwanan yin wani قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda yake abinci kada ya sayar sai ya dauka ya mallake shi ya zo wurin sa zada isma'il man ادعى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه babu ma man ra'a idza ta'aman jizafan Allah ya bi'ahu hatta yuqwiyahu ila rahlihi wal adabi fi zalika yace babin da ke bayanin duk wanda ya je sau abinci ko abin cefane kada ka sayar sai ka mallake shi ka dauka ka kai wurin kasuwancinka ko kantinka ko unguwa inda kake sayarwa wal adabi fi zalika da ladabtar da waɗanda suke sabawa yin haka saboda da'iman shari'a so take al'amura su tafi kai da kake son ka tara dukiya da yawa din nan shari'a na la'akari da haƙƙinka wanda zaka zaka shaji ne su din nan shari'a na la'akari da haƙƙinsa kowanne ihsa'u kullu bi haqqin haqqi ihsa kullu bi haqqin haqqi kowa a bashi haƙƙinsa ne adal amma in kana tsammanin cewa ni naka ne in na yi kuskure kai shiru gobe wanda ba naka ba yi kuskure duk abin da zaka faɗa Allah ba zai saurare ka ba haka ba ne. yanzu me yake faruwa kafirai suna cewa eh, gwamnati tarayya ta kira hannunta cikin aikin haji ko ba ana kai cewa